kungiya da ake kira reporter sans frontier da eh, shekara zuwa shekara take wallaho rahoto game da yanayin tahiyar da inci na 'yan jaridu eh, a faɗin duniya to cikin wannan rahoto na reporter san frontier sai aka waye gari wagga shekara suka ce a niger lallai mun samu koma baya koma da bayan da aka samu mine menene kun san shekara da ta wuce niger cikin wannan classement din da aka yi mu ne mu ce wuri muna bisa position ta hamsin da ɗaya yanzu wagga shekara kuma da reporter san frontier ta hudu rahoto ta ce a yanzu mun kai hal matsayi na sattin da biyu kenan an samu koma da baya kuma wannan koma da baya reporters san frontier ta gayi menene yasa aka samu wannan kuma da baya reporters san frontier ya kawo zancen intimidation wannan da ake ma journalist kamar in an ga kana aikin ka yanda ya kamata sai a rika dan takura ma a rika dan ma hurjin musa kuma sun kawo zancen a komo bisa ka'ida furke liberté de la presse ya zama to realite a Niger duk waɗanda suke kaso a sako su